wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa umar wannan gida mai albarka na kuma sake dawowa a wannan sirri sirri ne na mutane da dama sun san shi wasu kuma suna jin labarin shi shirin sirri ne wannan na na kafa to sirri na na kafa mutane sun san sirri na kansu na kafa to wannan kuma sirri ne na na kafa to wannan sirrin sirri ne na neman tsari kuma sirri ne na samun ɗaukaka da sutura na rayuwa sirri ne kuma wanda insha Allah yana mai da kaidin mai kaidi wanda duk ya neme ka da wani abu na jifa ko na sihiri insha Allah nan take da ya jefa yake koma a kansa wannan sirrin sirri ne mujarrabi kuma sirri ne abun gwada wanda ko akan mahaukaci aka gwada insha Allah za a ga biyan bukatar shi wannan sirri ana samowa sanya ta gabar ana samowa kuma saiwa jema idan aka samo saiwar jema za a samo sassaƙen gawo sai sassaƙen faru za a haɗa su a jiƙa idan aka haɗa su a jiƙa za a rubuta wannan hatimi kamar yadda kuka ganin shi ana rubuta shi ƙafa goma sha ɗaya idan aka rubuta ƙafa goma sha ɗaya ana rubuta wal qur'anul majid ana rubuta shi ƙafa ɗaya har ila akirin sura ana rubuta daga balhuwa ƙur'anin maji filohin makus shi kuma ana rubuta shi shi ma kafa arba'in idan aka rubuta kafa arba'in din nan ana rubuta falata su an liƙaumin fasikin ana rubuta shi kafa goma sha ɗaya falata su an liƙaumin kefirin ana rubuta shi kafa goma sha ɗaya ana rubuta likaila ta sau alama fatakun ana rubuta shi kafa goma sha ɗaya ana rubuta wa tasiruhu fariƙa ana rubuta ta kafa goma sha ɗaya ana rubuta fariƙan taƙatuluna fariƙan taƙatuluna shi ma ana rubuta shi kafa goma sha ɗaya to idan aka gama za a wanke da wannan ruwa na jima da aka da aka jika insha Allah sai a wanke wannan rubutu da shi ana raba rubutun biyu rabi ana sha idan mutum zai kwanta bacci da kuma da safe in ya tashi ya ci abinci kaga yanzu mutum zai sha in zai kwanta kuma zai sha bayan ya yi sahur to sai a yi wanka da shi kuma kaɗan da daddare wannan ranar da kai wanka da shi dukkanin makiyanka sai Allah ya nuna maka su murara kuma duk wanda ka gani in ya ƙara jifan ka wallahi sai ka tausaya mashi kuma sirri ne wanda duk wani irin nau'i na jifa ko kukkulla al'amuran mutum ko mutum yana jin sirrika ko tasarifi ko asararu baya tashi ko mutum yana kasuwa abubuwa sun toshe ko 'yan siyasar da suke neman jama'a ko buɗi ko mutum yake neman kariya insha Allah wanda Allah an kira to insha Allah dukkanin wani abubuwa na sharrika ko na jifa ko na sihiri ko na tsafi ko wani irin abu ne wanda ya shafi sihiri insha Allah Allah zai rusa wannan abu to a nan tsakiya za ku ga kula fulani kula ne to ah, idan kana da sunayen mutanen da suka sa ka gaba to insha Allah kana jera sunan su wani dan wani wani dan wani wani dan wani wani dan wani wani dan wanci ko wani dan wanci ko wanci yar wani insha Allah dukkanin su ana jefa in kana so ka al'amuran su yadda koda sun yi wani abu akan kada Allah ya tabbatar da abin kada abin ya tasiri akan su to wajen fulani bin fulani din nan ba sunan ka zaka sa ba sunan mutanen da ka sani makiya in baka sa in baka sani ba sai ka sa misali kamar zaidu ah, bin adam ko zainu bin hawwa'u ko kuma ka sa annasu binin annasu ko dai wani abu da ya shafi irin wannan ko rijilu wannan sa'i insha Allah wannan su ne abubuwan da ake sa to idan mutum ya sa insha Allah za a dinga wanka da shi har tsawon kwana uku idan abubuwa sun yi tsauri musamman abubuwa sun tsare idan ko ba wannan ba ana amfani da shi tsawon sati ɗaya ko kuma mutum ya yi amfani da shi tsawon kwana goma sha hudu amma wanda ya yi amfani da shi tsawon kwana goma sha hudu to insha Allah zai ga abubuwan ajaiba da abubuwan ban mamaki don wannan sirri saboda tsabar ah, abubuwan shi Allah idan ga mutum ma'abocin karatun alkur'ani ne ko karatu na boko insha Allah zai ga hazakar shi ta ƙaru domin sirri ne na arba'una kafin sannan idan mutum yana harkar kasuwa zai ga ɗaukaka cikin kasuwar shi domin sirri ne na dafa iya amma kuma yana tafi tare da jalabin shi jalabin kuma mai ƙarfin gaske hakanan kuma idan mutum ma'abocin yawan ayyuka ne wanda ba su tashi ko tasrifi ko wani sirri dai insha Allah zai zama na sirrika insha Allah wannan sirrin sirri ne mai kyau kuma sirri ne mujarrabi da Allah a jarraba wannan sirrin kuma sirri ne wanda mun bayar da shi hadiya ta Ramadan insha Allah muna kuma fatan Allah ya datar da mu kuna Allah ya fitar da mu cikin wannan wata mai alkarma Allah kuma ya karbi mu kuma dukkanin bayan da ake yanta a cikin wannan wata Allah ya sa muna daga cikinsu insha Allah wannan sirrin sirri ne mai kyau kuma sirri ne jarabi. Ya Allah a jaraba shi a gari haka kuma idan aka rubuta shi a jikin jan kyalle aka rubuta shi da koren kendir a koren biro ko aka rubuta shi da farin biro wanda zai fito ko aka rubuta da maka dai baka haka da sauransu insha Allah idan mutum ya naɗe shi ya nade shi ya samu saifar bakar ya da wannan abin yana tasa kai da shi insha Allah duk wani abu da ya shafi sihiri ba zai kawo gare shi ba haka kuma duk abin da aka jefo zuwa gare shi insha Allah zai kare haka kuma duk wani mutum da yake mishi kulle-kulle ko ya sa shi gaban Allah da zai dinga ganin waɗannan mutanen a ah, mafarki a bacci shi insha Allah wannan sirrin da Allah a jarraba shi sirri ne mai kyau haka kuma matar da mijinta ya ko yan uwanta suka sa ta gaba ko abokan zama ko mutumin da abokan eh, kasuwa suka sa shi gaba ko abokan mu'amala na harkar makaranta da Allah ya rubuta wannan sirri a jan kyalle ya ringa tasa kai da shi to insha Allah za a ga abubuwan al'ajabi kuma za a ga abubuwan mamaki na arwahu kuma ga wanda yake son mu'amala ma da hadimi insha Allah in dai ya dawoma da yin wannan abu insha Allah yana karanta suratul kaf da wayannan ayoyi to insha Allah nan take zai haɗu da hadumin da zai mu'amala da shi musamman ma a cikin wannan wata mai alfarma insha Allah za ka ga da rara an fita ko cikin wannan mutum zai ta yin mafarkai da su man da arwahu wasu lokuta insha Allah har da sahabbai da sauran abubuwa insha Allah wata zai dinga mafarkai da su neman ƙarin bayani ana ya kira 0813 magana a alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da majidadin ruhanai zaria wannan tsarabar ah, ramadan